I can say that is nothing funny about it. Just practical and real situation. Baturen karɓar sakamakon zaben gwamnati kenan a jihar Adama Farfesa Andre Yakubu yayin da ke bada hakuri na rashin isowar jami'an zaɓe da aka tura karamar hukumar Tango har zuwa kusan sha biyu da rabi na dare lokacin ma da nake hada hancin wannan rahoto. a sakamakon da aka bada na ƙananan hukumomi ashirin babbar jami'ar adawa ta pdp ce ma ke kan gaba inda ko ta yi wa jami'ar APC da ke mulki tazara da sama da ƙuri'u dubu talatin. To sai dai kuma tuni jami'ar APC ta yi fatali da sakamakon zaben wanda ɗan takarar jami'ar PDP Ahmadu Umaru Fintiri ke kan gaba. Kwamar Mustapha Salihu da ke zama mataimakin shugaban jam'iyyar APC a shirar Arewa maso gabas shine mako wakilin jam'iyyar ta APC a wajen karɓar wannan sakamako. Ina jin da maka cewa mu a tun kafin a ƙara samu Allah wadai da sakamakon zaben nan ba mu yarda da sakamakon zaben nan ba domin an yi gizon ƙuri'a. Kawai Musa ba za su dana kaman watila don kun faɗi kuke wannan kuka. A ba maganan ba maganan faɗuwa a nan ayi don an ka rubuta ƙuri'a kam ka zo da shi baka bi doka ba ai ba maganan faɗuwa ba ne. Kuna nuna za ku je kotu kenan. Sosai in dai ba in dai ba su tsaya muka suka gyara ba lalle mu zamu tafi tarabuna kuma ina tabbatar maka cewa a yan lokaci kaɗan zamu karbi eh, mandate ɗinmu domin ba su ma mai da hankali suka yi magudin eh, da dabara ba shi ko wannan dan takarar kujerar gwamna shine mako ya wakilci jam'iyyarsa a wajen bada sakamakon ya ko bayyana ra'ayinsa nema da cewa sunana AA Lawan Uba kuma ni dan takarar gamna ne a jihar Adamawa karkashin jam'iyyar AA. Kaga sakamako. Eh sakamako alhamdulillah. Kana maraba da sakamakon da aka bada? Ina maraba da shi. Kai da ka sha kai ba ka je kotu. A ni? A in na sha kai ta hanyar da ya dace ta hanyar gaskiya zan yi mu baya zan yarda akan cewa na sha kai. Amma in ba ta hanyar gaskiya ba ce ba zan taba bari ba zan je kotu. A jihar Taraba kuwa an dakatar da karɓar sakamakon zaɓen ne har zuwa sha biyun wannan rana na litinin yayin da kwa bangare guda wasu jami'an sa ido game da zaben suka kira wani taron manema labarai domin nuna su game da abubuwan da suka faru a ajiyar na magudin zaɓe. Dr. Tunji John Asolu da ke zama wakilin kungiyar AU ta fannin tattalin arziki da cigaba wato ECOSOCOG a Najeriya ya kuwa bayyana abin da suka gani a Taraban da abin takeici. Again, in Adokola local government, ANOC officials and SDP agents were bribed with sum of 250,000 nairas according to our findings. Kamar da jami'an suka gani a wasu wuraren an samu hatsaniya da kuma gudun zaɓe kuma ya kamata ita hukumar zaɓen ta ainihin da ta duba abubuwan da suka faru. That the articulations of the results is also coming. The right thing will also be done and the wrong thing will also be corrected which we are hopeful to get. Koma da menene yanzu ka an zura ido da kuma kasa kunne min jin sakamakon zaben na jihar Taraba. Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.